Wani babban abin al'ajabi ya faru a Kamarwa inda wata gawa ta farfado bayan kwana takwas da rasuwa. Wannan labari yana ko'ina kowa zai iya zuwa ya sace ya karanta shi sunan wani yaron Popop Kevin shekarar su goma sha bakwai ya rashi ashirin da takwas ga watan Januwari ɗin nan a cikin swimming pool. Nan kuma shine inda aka tarar da gawar shi a waje a zaune akan kujera da kaya a jikin shi bacin an kulle shi a mucuware. To bara ku je da labarin ya kasance. Wannan kamar ku gani interview ake da shugaban mucuwaren da aka binne wannan yaron a ciki. Su al'ada garin idan ya mutum ya mutu ba zuwa ake a binne shi kai tsaye ba sai an je an ajiye shi a mucuware an tattara kuɗin da za a je a masa zaman makoki sai a zo a bikin binne shi. When my security guard, uh, but in any case, uh, to, to warn me that there's someone who carried the chair there to go sit over there. Well, I'm getting now in front of the genome. I ask him how you carried the chair. I ask him if he did not react. He, he says nothing. I ask him the question again. He still says nothing. I turn on the camera, I film what I find out is the little one who died last Sunday. I'm going inside, I open the trunk to see if it's really him inside. I open it and see that he's not there anymore, it's him who is out there. Yace ɗaya daga cikin security din sai ta so ce masa ga wani mutum fa a zaune akan kujera da fararen kaya a kofar mutuware. Shi ne tafi da torch je haska ya masa magana ya masa magana sai gaba ba kowa da haska sai ga ai wannan yaron da ya rasu satin da ya gabata ya zo ya ajiye kujera ya zauna. Mun fai ƙara koma ya ce bara ya je duba ya ga cikin firjin da aka kulle yaron nan shin shine ko dai ba shi bane ba. Ai ko Ilai Imara mo sai tabbatar da cewa wannan yaron da aka kulle ne fa gashi nan a waje kuma. kafin ku ce mene labari ya baza gari yan unguwa suka cika wajen amma fa ko da aka da yaron a waje akan kujera an ce baya magana dai waɗanda suka halarci sun ce fa sun ji yana raɗa da cewa ane you promised me ana kin min alƙawari ran mahaifiyar wannan yaro kamar su gani ya ɓaci ta ce ta yadda aka za a yi mamaci ya fito daga cikin firjin da aka kulle shi ta zargin da cewa kamar tsafi ake so a yi amfani da gawa ɗanta tun da har an sa masa kaya kuma an ajiye shi akan kujera amma wasu mutanen suna ganin da cewa fa bai mutu bane ba aka je a kulle shi a cikin firjin ya farfado da tsauran abin da ke cikin shi shine samu ya zo ya zauna kujera a ƙarshe dai aka mayar da yaro cikin wannan akwatin nasa sannan kuma wasu a kona kujerar da kuma kayan nasa wanda hakan ne bata ɓata mahaifiyar rai take ganin da cewa kamar da sa hannun wannan amciwaran aka yi domin a yi tsafi da ɗanta shin me ra'ayinku Allah ya sa mu dace